السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayani ya gabata cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya mayar da kudus ta zama ita ce alƙiblarsa tsawon shekara ɗaya to shin wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwayi yahudawa kenan saboda ya fuskanci alƙiblarsu domin yahudawa suna fuskantar kudus ne idan za su yi ibada sai gashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya koma madina ya koma yana fuskantar kudus samu watanni kamar goma sha bakwai babu shakka wannan baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da yahudu kyau mu sani cewa kudus ya kunshi abubuwa guda biyu kunshi masallacin kudus sannan kuma ya kunshi wani dutse wanda yake farfajiyar masallacin kudus akwai ainihin masallacin da yake kudus sannan kuma akwai wani dutse wanda yake harabar masallacin Qudus to wannan dutsen da yake harabar masallacin Qudus shine alkiblan Yahud ba masallacin Qudus din ba yana da kyau mu bambanta abubuwa guda biyu din nan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Qudus ya yi ibada tsawon shekara ɗaya da rabi wannan baya nuna cewa manzon Allah ya yi koyi da yahudawa domin kudus ya kunshi abubuwa guda biyu akwai masallacin kudus akwai kuma wani dutse wanda yake harabar masallacin kudus wannan dutsen da yake harabar masallacin kudus shine alkiblan yahud ka duba almanarul munif littafin ibn al-qayyim al-jawziya shafi na 87 to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci masallacin kudus ne tsawon wannan lokaci saboda wasu dalilai da farko kudus shine wurin da annabi ibrahim alaihi salam ya yi hijira a bayan ya bar ƙasarsa ta asali ƙasar iraq lokacin da ya bar kasar iraq sai ya taho kudus wannan yana cikin littafin tarihi na ibn kasir albidayat wan nihaya mujallar na farko shafi na 158 ibn al-qayyim al-jawziya yace hajara ibrahimu ila biladi baitul maqdis wa lutan ila ardi sadum wa amura lokacin da annabi ibrahim ya bar ƙasar iraq ya koma ƙasar kudus yana tafi tare da annabi lo amincin allah ya tabbata gare su na biyu saboda allah Madaukaki ya tabbatar da cewa kudus wuri ne mai albarka wannan ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi wajen ibada a bayan hijiransa daga makka zuwa madina misali a suratul anbiya aya ta saba'in da ɗaya Allah maɗaukaki ya ce wa najjaina wa lutan ilal ardi lati barakna fi halil alamin mun tseratar da annabi ibrahim alaihi salam mun tseratar da annabi lut muka mai da su ƙasan nan da muka yi mata albarka don haka babu shakka kudus tana da albarka idan ku aka ce ga wata ƙasa mai albarka to tilas ne annabin Allah ya yi sha'awan wannan ƙasan don haka yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sha'awar fuskantar kudus da ibada don Allah madaukaki ya tabbatar da cewa ƙasa ce mai albarka me ake nufi da albarka Ibnu jarir at-tabari a tafsirinsa da yake fassara wannan aya mujalladi na takwas shafi na goma sha bakwai ya ce abinda Allah yake nufi shine alladhi ja'alna hawlahul barakata li sukkanihi fi ma'ayishihim Allah ya saka albarka a kewayen kudus waɗanda suke zama a kudus suna samun albarka Allah yana sauwaƙe musu haɗin rayuwa wannan saukin da suka samu shi ake ce ma albarka abdulgani annabulusi akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa alhabaratul insiya shafi na 25 ya ce abinda ake nufi da albarkan da ke kudus wa ma'anar baraka haulahu bi ijra'il anhar wa inbatin nabati wa thimar saboda Allah ya sanya guri ne wanda ke da rafuka kuma Allah ya fitar da shuke-shuke masu kyau iri-iri da 'ya'yan itatuwa na marmari don haka kudus wuri ne ke da albarka kasancewar wuri ne mai dausayi wa izharil khairil kasir wa taisiri ala ahliha fi kulli amrin asirin duk wani al'amari mai wahala Allah yana sauwake shi ga mazaunan kudus shi yasa Allah ya kira wurin da cewa wuri ne mai albarka ibnu kasir a nasa tafsirin da yake fassara wannan aya ya ce mahdinul anbiya abin da ya sa aka ce ma kudus wuri ne mai albarka saboda mahaɗa ce ta annabawan Allah milladun Ibrahim al-Khalil alaihi salam tun zamanin annabi Ibrahim mahaɗa ce ta annabawa mawuyaci ne ka samu wani annabin da bai taba zuwa kudus ba wannan guri yana da albarka to idan ko ya tabbata wuri ne mai albarka babu makawa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awarsa wannan dalilin shi ya sa manzon Allah ya fuskance shi wajen ibada lokacin da ya koma madina dalili na uku cewar kudus shine masallaci na biyu da Allah ya saukar a wannan duniya ya samu hadisin al-Imam al-Bukhari hadisi na 3366 sahihu Muslim hadisi na 520 Abu Zarr al Gifari ya tambayi Annabi Muhammad ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala wani masallaci ne aka fara aje shi a nan duniya abu zarri sahabin manzon Allah ya yi wa annabi Muhammad tambaya shin a duniyan nan wani masallaci ne na farko Kada sai annabi ya ce almasjidul haram shine masallacin ka'aba wanda yake garin makka shine masallaci na farko إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ɗakin farko da Allah ya saukar da shi a nan duniya wurin ibada na Allah shi ne makka masallacin ka'aba abu zarri ya ce thumma ayyu sai wani masallaci wanne ne na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al almasjidul aqsa masallaci na biyu a duniya nan shine masallacin aqsa kala abu zarri ya ce kan na huma nawa ne tazaran shekarun da ke tsakanin saukar da ka'aba da masallacin kudus bi ma'ana gina su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'una sana shekara arba'in ke tsakaninsu a shekaga masallaci ne da ke da albarka tilas annabi ya sha'awarsa masallacin farko shine wanda ke garin makka inda Allah ya kira ta da suna lallabibi bi bakkata bakka ɗaya ne daga cikin sunayen makka don makka tana da sunaye kamar goma sha ɗaya ana kiranta makkatul mukarrama ana kiranta bakka yanda Allah maɗaukaki ya kira ta a cikin alkur'ani sannan Allah ya kira ta ummul qura kuma Allah ya kira ta albalad ya kuma daɗa kiranta albaladul amin sannan haramun aminun Allah kuma ya kira ta wadin gairi zar'in ya kira ta ma'ad ya kira ta ƙarya ya kira ta almasjidul haram Ku duba tarihin makkatin mukarrama shafi na goma sha ɗaya don haka bakka da Allah ya faɗa a suratu ala imran aya ta 96 inna awwala baitin wubi'a lin-nasi bi bakka masallacin farko wanda aka gina shi a duniya shine wanda yake bakka bakka babu shakka ɗaya ne daga cikin sunayen makka masallaci na biyu shine masallacin al-aqsa me ake nufi da al-aqsa ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari Mujallar na shida shafi na ɗari hudu da takwas ya ce ƙila lahul aqsa ana kiransa masjidul aqsa masallacin kudus ana kiransa da wannan suna libu'dil masafati bainahu wa bainal ka'aba saboda tazaran da ke tsakaninsa da ka'aba nisan yana da yawa shine sai a ce masa al-masjidul aqsa masallaci mafi nisa yana da nisa ga mutumin da ke zama a makka waƙila li'annahu lam yakun abu maudu'u ibada ibn hajar ya ce wasu malamai kuma sun ce abin da yasa ake kira masallacin kudus al-aqsa masallaci mafi nisa shine saboda gaba da Kudus babu wani wuri kuma mai tsarki na ibada in kana neman wuri mai albarka to sai dai ka dawo baya in kai gaba za ka fada kasan turai ne babu wani nassi in ma na ayar alkur'ani ko hadisin annabi muhammad wanda ya ce a gaba da al'aqsa akwai wani bigire mai albarka a wannan duniya don haka malamai suke cewa ana kiransa masallaci al'aqsa wanda yake makura saboda shine na ƙarshe in ibn hajar al-asqalani wa qila li bu'dihi anil aqzari wal wasu malamai suka ce ana kiransa al saboda ya nisanci kazanta akan kira shi al qudus yadda maka take da sunaye da yawa haka nan kudus take da sunaye da yawa in aka ce al-aqsa ana nufin kudus na biyu ana kiransa al-qudusu wa ma'anahu al tuhuru me yasa ake kiransa Qudus ana nufin sarki na uku ana kiransa Baitul Maqdis masallaci mai tsarki Ibn al-Asir a littafinsa an nihayatu fi garibil hadisi wal athar juz'i na hudu shafi na 23 yace summiya Baitul Maqdis an yi masa suna Baitul Maqdis li'annahu al-mawdi'u alladhi yutaqaddasu fihi min az-zunubi saboda guri ne da ake samun tsarkaka daga zunubai in ka duba lisanul arab littafin ibn manzur mujallar na shida shafi na 169 shi kuma ya ce baitul maqdis ana kiransa baitul maqdis ai ma'anarsa albaitul mutahhir ai المكان الذي يتطهر به من الذنوب ana nufin gurin da in kana da zunubi kana so ka samu tsarkaka to sai ka je wurin wannan guri shine baitul maqdis wuri da ake samun tsarkaka don haka babu shakka annabi sallallahu alaihi ya daraja kudus ya mai da shi alƙibla kasancewar shine masallaci na biyu a wannan duniya hujja ta uku ita ce hadisin da ke sahihul bukhari da sahihu muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid ba a shan damara a ce za a tafi ziyaran wani masallaci a wannan duniya in ba masallaci uku ba mutum ya shirya tafiya saboda zai je wani gari da nufin ya ziyarci wani masallaci babu shakka haramun ne in dai ba ɗayan masallacin nan uku ba sai fa in za ka ziyarci wannan masallacin a dalilin ka halarci darasin wani malami da yake gabatarwa a masallacin ga neman ilimi ne zai kai ka wannan gari neman ilimi shi zai kai ka wannan masallacin nan babu laifi amma ka yi nufin tafiya wani masallaci saboda wata ibada haramun ne in ba ɗayan masallacin nan guda uku ba in ji annabi muhammad manzon Allah ya ce almasjidul haram masallacin da ke ka'aba mai alfarma masallacin da ke makka shine ka'aba mai alfarma wa masjidun rasul masallacin annabi muhammad wanda ke garin madina wa masjidul aqsa sai masallacin kudus waɗannan masallatai guda uku an ba da damar musulmi ya shirya tafiya saboda ziyartansu su don ku babu shakka akwai albarka ga wanda ya haka shi yasa shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na 27 ya ce wa tafakal ulama malamai sun yi ittifaqi babu wani malami wanda aka samu fahimtarsa ta saba اتفق علماء الإسلام على safar السفر إلى بيت المقدس للإبادة المشروعة malaman sunna kaf sun yi ittifaki akan cewa abu ne mai kyau mustahabi ne musulmi ya tafi masallatai uku dinnan saboda ya yi ibada wanda hakika wannan wata sunna ce wadda mutane da yawa ba su kulawa da ita a yanzu mukan yi tafiya mu je makka mukan yi tafiya mu je madina ma ba ma tafiya kudus ittifakan malaman sunna sun ce abu ne mai kyau musulmi ya kai ziyara ɗayan masallacin nan guda uku ya kai ziyara masallacin ka'aba ya kai ziyara masallacin annabi muhammad ya kai ziyara masallacin kudus saboda yin ibada a cikinsu kamar sallah kaman addu'a kaman zikiri kaman karatun qur'ani kaman al'itikaf matukar za ka hada da azumi a kowane lokaci wannan abu ne wanda babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna a kansa akwai ma hadisin huzaifa wanda ke cikin silsilatu sahiha mujallar na shida shafi na ɗari shida da sittin da bakwai inda ya ruwaito hadisin annabi muhammad manzon allah yake cewa la itikafa illa fil masajid salasa babu itikafi in dai ba a ɗayan masallatai uku din nan za a yi shi ba wannan matsala ce da ta samu muhawara a tsakanin malamai tun zamanin farko shin ana iya yin itikafi a wani masallaci ko ko sai waɗannan masallacin guda uku kaɗai da annabi ya ware da yawa malaman sunna sun ce babu laifi ka yi itikafi a wani masallaci amma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya killace guda uku din nan ala kulli halin abu ne mai kyau idan kana da hali ka yi ƙoƙari a gani kafin ka bar duniyan nan yi ƙoƙari ka samu ziyartar guri uku dinnan masu albarka don haka alkudus wuri ne da ke da daraja wajen manzon Allah shi ya sa lokacin da ya koma madina ya fuskance shi da ibada akwai hadisin abdullah bin amrin yana cikin sunan tirmizi hadisi na da tis'in da biyu sunan ibn Maji hadisi na dubu da ɗari hudu da takwas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna suleiman ibn dawud alaihi salam annabi suleiman lamma bana baitul maqdis ya gina masallacin kudus a lokacin da ya gama ginin masallacin kudus sa'alallah azza wa jalla talata ya tambayi Allah maɗaukaki ya roƙe shi halalan salasa ya ba shi abubuwa guda uku Nabi Suleiman ya gina masallacin Kudus bayan ya gama gini sai ya yi addu'a domin duk sa'ilin da ka gama wani aikin kwarai babu laifi ka ɗora da addu'a sa'alallah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu ya roƙi Allah matsaukaki ya ba bashi muwafaka duk sa'ilin da zai yi wani hukunci a tarar da wannan hukuncin babu kuskure tunda shugaba ne har in zai yi wani hukunci cikin al'umma to Allah ya taimake shi a samu wannan hukuncin bai kauce matsari na Allah maɗaukaki ba yana roƙon Allah wannan ah, bukata tashi Allah ya biya masa fa'uciyahu annabi ya ce sai Allah ya bashi don haka annabi Suleiman duk sa'ilin da ya wani hukunci duk inda ka kai ga iya bincike za ka taras hukuncinsa bai kauce ma shari'a ba wasa Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi ya ce ya Allah ina roƙonka ka bani mulki wanda har duniya ta ƙare ba za a ba ma wani ɗan adam ba ni kaɗai za a ba ma irin wannan mulkin wannan ya taho a cikin alƙur'ani qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal waha sai da ya gina masallacin Kudus sannan ya yi tawassuli da wannan aikin nashi ya roƙi Allah maɗaukaki ya ba shi mulkin da ba za a ba ma wani ɗan adam ba har ƙarshen duniya wallahi yana da kyau mu gane akwai bambanci tsakanin tawassuli a bayan an gama aiki da tawassuli kafin a yi aiki jama'a da dama suna kuskure a wannan fage mutum zai kirkiro ibada nufinsa Allah ya biya masa wata bukata a dalilin ibada wannan ya saba ma ɗabi'ar salafu salih Abin da salaf suke yi shine su shirya ibada domin Allah bayan sun yi ibadan sannan su yi tawassuli da wannan ibada ba wai su shirya ibadan domin duniya ba Allah shi sai mu gane bambanci ya gina masallacin Qudus ya yi tawassuli da wannan aikin ya ce Allah ka bani mulkin da ba za a ba mu wani dan adam ba har zuwa ƙarshen duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'utiyahu sai aka bashi an bashi mulki fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asa wa shayatin kull banna'in wa gawwas wa akharina muqarranina fil asbab wa akharina muqarranina fil asfad hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab kuma nan duniya kenan ya samu mulkin duniya Allah ya ce a kiyama wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a ashe kana iya samun duniya kuma ka samu lahira ya roƙi Allah madaukaki ya bashi mulkin da ba za a ba ma wani ɗan adam ba Allah ya amshi addu'ansa sai ya roƙi Allah madaukaki in ji manzon Allah wa sa'ala azza wa jalla hina faraga min bina'il masjid ya ƙara ginin masallaci sai ya roki Allah Allah ya atiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi ya Allah duk mutumin da ya bar gidansa da nufin ya zo masallacin da na gina na ƙudus? to ina roƙonka an yukhrijahu min khati'atihi ka yawmi waladathu ummuhu wanda duk ya taho kudus da nufin ibada Allah ka fidda shi daga zunubi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi tamfar ranar da ya zo duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa a isnatai ne Allah ya amshi addu'ansa guda biyu bai karfi na ƙarshen ba bashi muwafaka duk sa'ilin da ya hukunci yana dacewa da gaskiya an ba shi mulki wanda babu dan adam da zai samu irinsa har karshen duniya amma addu'a ta ƙarshe manzon Allah ya ce hannu narju an takuna lana salisa al'umma ta ne muke fatan wannan na ukun za su cimma moriyarsa su waye al'ummar annabi Muhammad su ne musulmai ashe wannan addu'a ta annabi Suleiman, Allah ya amshe ta amma lokacin aikinta shine bayyanar manzon Allah don haka ka'ida ce duk sa'ilin da musulmi ya bar gidansa a ko'ina yake a duniya ya ziyarci masallacin Kudus. Allah maɗaukaki yana gafarta masa zunubansa baki ɗaya hadisin ya inganta yana sahihu sunan Tirmizi. hadisi na 692 sunan ibn majah hadisi na 1408 kaga wannan wani dalili ne mai karfi da ke nuna darajar wannan wurin sannan na shida dalilin da yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yake daraja masallacin kudus bayani na biyar kai saboda kafin ya yi hijira ya zo makka da shekara uku shekara biyu da 'yan watanni domin yana cikin shekara ta goma sha ɗaya a garin makka allah ya turo ɗan sako gare shi yana buƙatarsa a saman bakwai wannan shi ake ce ma al Al'isra'u wal mi'raj duba sahihu muslim hadisi na 172 hadisin abu huraira hadisin abdullahi bin abbas riwayar al-imam ahmad bin hanbal a cikin al-musnad mujallad na farko shafi na tara. hadisin jabir yana sahihul bukhari sahihu muslim sahabban annabi muhammad da yawa sun ba da labari ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na ɗari da goma biyar. manzon Allah yana zaune sai ga mala'ika ya taho yana ɗaukansa ya kai shi ɗakin ka'aba sai da aka kai shi kaba aka wanke zuciyar manzon Allah daga nan sai aka tafi da shi masallacin Kudu. wannan abu ya auku kafin annabi ya yi hijira zuwa madina subhanalladhi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير kaga sai da aka kai annabi muhammad masallacin ka'aba sannan aka ɗauke shi daga masallacin ka'aba aka kai shi masallacin kudus wanda shi ake ce ma al-isra al'allamatu sa'adi a tafsirinsa mujallar na hudu shafi na 258 ya ce yunazzihu ta'ala nafsahul muqaddasa wa yu'azzimuha Allah da kansa yake tsarkake kansa yake girmama kansa subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wannan da ya ɗauki bawan ya tafiyan dare da shi waye wanda ya wannan aikin shine Allah kaga Allah ke yabon kansa da kansa wannan lahu الأوصاف العظيمة لأن لله تعالى الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة wata rahama ce mai girman gaske da aka yi ma annabi Muhammad. Cin da aka ɗauke shi daga masallacin Ka'aba aka kai shi masallacin Qudus. الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو المساجد من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء العلامة السعدي يتي قدس مهداتي تأنبا الله sai gashi an kai manzon Allah ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na dubu uku da da da ɗari ɗaya talatin ɗaya, Anas ya ba da labari ya ce utiya bil buraq sai aka kawo wa manzon Allah wata dabba ana kiranta al buraq hadisin ya inganta babu shakka akwai wannan dabba wata dabba ce ana kiranta al buraq akwai riwaya ta al imamu muslim da ta siffa wannan dabban ta siffanta wannan dabban aka ce abu ya fara ce ita wannan dabba tawilun tana da tsawo fauƙal himari wa dunal bagla ta ɗara jaki ba ta kai alfadari ba amma dabba ce wadda ɗan adam bai ganinta halitta ce ta Allah madaukaki kuma ba mala'ika ba ce alburaku dabba ce malamai da yawa suna cewa dabban nan ita kadai ce Allah ya halitta a duniya halitta ce guda ɗaya ita kadai saboda wato kyan launinta wa shiddati bariqihi da tsananin kyalli da take yi shi yasa ake kiranta al-buraq inji ibn al-athir wa qila li sur'ati harakatihi wasu malamai suka ce abin da yasa ake kiranta al-buraq saboda saurinta don haka aka kamanta ta da walqiya bil barqi walqiya shi ake ce ma al-barq dabba ce da take da saurin gaske tafiyanta saurinta yana kamar walƙiya don haka ma aka ari kalmar albarku aka yi mata suna da shi an kawo ta in anas bin mali muljaman musuraja an sanya mata linzami an ɗora mata siddi an kawo ta ga manzon Allah ga mala'ika jibrilu na gefe a kanta ne annabi zai yi tafiyar nan daga makka zuwa kudus fastas'aba alaihi Anas bin Malik yace sai wannan dabban ta yi tutsu ga manzon Allah bi ma'ana wato ta bijirewa manzon Allah tana ta kin manzon Allah ya hauta me yasa ba ta san annabi Muhammad ya hauta lokacin da take haka nan malamai suka ce fa ba. Uh, domin abin da yasa an samu daɗewan zamani tsakanin lokacin da annabin ƙarshe ya hauta da lokacin da annabi Muhammad zai hauta an samu lokaci mai tsawo wannan shi yasa take rigima wato take rikici ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wada'a jibrilu ah, dahu ala ma'rifatihi sai man ah, annabi ah, sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari mala'ika jibrilu sai ya dora hannunsa a kanta a goshinta da mala'ika ya ɗora hannunsa a kanta sai ya ce mata amma ta yanzu baki jin kunya yanzu baki jin kunya abi muhammadin taf'alu haza yanzu annabi Muhammadin ne kike masa gardama baki son ya hauki fama rakibaki ahadun akramu alallahi allahi minhu ina tabbatar miki babu wani mutum wanda yake da daraja a wajen allah daga cikin waɗanda suka hauki wanda ya kai darajar annabi Muhammad dinna don haka gwandama ki kwantar da hankalinki mala'ika jibrilu yana faɗin wannan magana farfabba araka sai dabban nan alburak ta yarfar da zufa nan da nan ta natsu annabi muhammad ya hauta in ka duba tuhfatul ahwazi littafin sharhi na sunanu tirmizi mujallar na takwas shafi na ɗari da ɗaya kaka ce al buraka inna mastas'aba alaihi li bu'di ahdihi bi rukubil anbiya'i qablahu abin da yasa ya dan yi rikici ga annabi Muhammad bai yadda ya haushi ba saboda an samu dadewa tsakanin annabin karshe da ya haushi da kuma wannan zamani da manzon Allah yake so ya haushi an samu dadewa <clears throat> domin annabin karshe wanda babu wani annabi a bayansa sai annabi Muhammad shine annabi Isa alaihi salam tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad an samu shekara ɗari biyar da hamsin da ɗaya zuwa shekara ɗari shida isa saɓanin riwayoyi na malaman tarihi ka duba tarihin al'imamu tabari mujallar na farko shafi na ɗari hudu da tis'in da shida don haka shekarun suna da yawa tsakanin annabin da ya hauta na ƙarshe da annabi Muhammad kuma dabba ce da annabawa ke hawa dabba ce da annabawan Allah suke hawa in za su yi tafiya wannan ya samu hadisai masu yawa don haka annabi Ibrahim salam lokacin da ya taso Allah maɗaukaki ya ba shi umarni yana zaune a Kudus. Allah ya bashi umarnin ya zo makka ya gina ka'aba bi ma'ana ya kawo matarsa hajar da ɗanta annabi isma'il lokacin da aka bashi wannan umarni ai ita wannan dabba ce aka tura masa hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ka duba akhbaru makka mujallar na farko shafi na 54 annabi ibrahim dabbar alburaq ya hau daga kudus ya zo makka ya aje matarsa hajara kana iya cewa baiwarsa hajara da ɗansa annabi isma'il salam sannan lokacin da annabi isma'il ya girma annabi ibrahim yakan kawo ziyara yana zuwa duba iyalinsa lokacin da annabi isma'il ya girma allah ya umarci annabi ibrahim ya gina ka'aba a wannan lokaci ya sake hawan wannan dabba ya taho makka don haka ita ce dabban da annabawan Allah suke hawa in za su yi tafiya akwai hadisin da al-imam al-hakim ya inganta riwaya ta al-imam muslim kuma hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 3122 3132 annabi muhammad ya ce an kawo wannan dabban al al-bura ga mala'ika jibrilu na hau kan wannan dabba nan da nan dabban nan ta ɗauke ni daga makka zuwa kudus manzon Allah ya ce lamman ta haina ila baitul maqdis muna isowa masallacin kudus sai muka tsaya na sauka daga kan wannan dabba qala jibrilu bi isba'ihi mala'ika jibrilu ya ɗauki yatsarsa ya soki wannan dutsen da ke harabar masallacin kudus da yatsa ya huda dutsen da bihil sai ya ɗaura wannan dabban alburaku a jikin wannan dutse ga dutsen yana gaban masallacin kudus a jikin wannan dutse aka ɗaura dabban nan alburak manzon Allah ya sauka akwai riwaya ta al muslim hadisi na 162 hadisin anas bin malik kuma al tabarani ya ruwaito riwaya ta abu umama al-bahid hadisi ne ya inganta annabi ya ce sun dakaltun masjida bayan na ɗaura wannan dabba sai na shiga masallacin kudus da shiga na fasallaitu fihi raka'ataini sai na yi tahiyyatul masjidi ashe tahiyyatul masjidi yana da asali annabi ya ce ina shiga masallacin kudus sai na yi raka'a guda biyu na raka'a guda biyu na gaisuwan masallaci bayan manzon Allah ya yi waɗannan na filfilo ka duba al mu'jamul awsaf hadisi na dubu uku da takwas da sittin da tara al mustadrakul hakim hadisi na dubu da da bakwai hadisin aisha hadisin ya inganta yana cikin silsilatu sahiha hadisi na ɗari uku da shida kamar yadda albani ya inganta hadisin hakan nan ibn hajar al-asqalani ya inganta shi a cikin fathul bari mujallar na takwas shafi na 392 bayan manzon Allah ya yi masjidi thumma uqimatus salat uqimatis salatu sai lokacin sallah yayi fatadafa'u annabawan Allah kaf na tarar da su a masallacin Qudus sai rige-rige ake yi wa zai mana limanci annabi dai yana tsaye waje guda hatta kaddamu muhammadan suka ce ai babu liman sai annabi muhammad manzon Allah ya wuce ya limanci annabawa shi yasa ake kiransa imamul mursali shugaban manzannin Allah saboda ya limanci annabawa baki ɗayansu annabi da kansa ya ce summa urija bina ila sama'i daga nan sai aka haura da mu saman bakwai na tafi ganawa da Allah maɗaukaki to daga ina kenan shin daga kan wannan dutsen na waje ne annabi ya yi al zuwa saman bakwai ko kuwa a cikin masallacin kudus ne ba za ka taɓa samun hadisi ko ayar ƙur'ani akan haka ba shi dai abinda manzon Allah ya faɗa bayan mun gama sallah sai Allah maɗaukaki ya yi umarni aka haura da ni zuwa saman bakwai ba a ayyana mahallin al-mi'raj ba to don haka wannan dutsen da ke farfajiyar masallacin kudus albarkan da ya samu shi ne kasancewar mala'ika jibrilu a jikinsa ne ya ɗaura wannan dabba ta alburak wacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau kanta a lokacin isra'i daga makka zuwa masallacin kudus amma cewar daga jikinta ne annabi ya yi almiraj wannan babu hujja imma ta ayar alkur'ani ko ta hadisin annabi muhammad abin mamaki malaman tafsiri da yawa sai suka ce wai annabi ya fuskanci masallacin kudus ne saboda wannan dutsen wannan dutsen da aka ɗaure dabban nan alburak hakika wannan magana tana da ban mamaki kuma malaman tafsirin nan suna da yawa misali Al'imamu tabari a tafsirinsa mujallar na biyu shafi na uku ka duba abdurrul mansur littafin tafsirin al'imamu imam suyuti mujallar na farko shafi na 343 الكشف والبيان لتافن الإمام الثعلبي مجلد نفر كشافي ندري بيو همسن تارا لأن رسول الله كان يصلي بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة سبحان الله haka in ka duba al littafin tafsiri na al'imamu imam zamakshari mujallar na farko shafi na ɗari da littafin tafsirin al'imamu imam baidawi mujallar na farko shafi na ɗari hudu da goma sha shida da littafin tafsiri na al'imamu imam naisaburi mujallar na farko shafi na ɗari uku da hamsin da biyar kai hatta al'imamu imam shaukani ya yi irin wannan magana a cikin fathul qadir mujallar da farko shafi 234 maganar asali ta al-imam tabari ce yace inna nabiyya kana yastaqbilu sakharata baitil maqdisi wai lokacin da annabi ke madina ya fuskanci wannan dutsen ne na masallacin kudus yayi sallah wallahi babu hujja akan wannan magana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daraja masallacin kudus ne ba wannan dutsen ba don haka malamai sun yi rubuce-rubuce saboda tabbatar da abin da ke gaskiya game da wuraren ibada dinnan masu daraja ka samu littafin da ake kira shifa'ul qulubi bi ibtali shubahin yahudi Haulal al maslubi da kuma wani littafi da ake kiransa sakharatul qudusi fi daw'il aqidatil islamiyya littafin Nasir bin Abdulrahman bin Muhammad al-Judai wannan dutsen da yake farfajiyar masallacin Kudus tsawonsa ya kai kamar mita goma sha takwas faɗinsa bai wuce mita goma sha uku ba sannan dutse ne da ƙarƙashinsa akwai wani loto akwai wani kogo haka kogon ba zai wuce kamar mita ɗaya da rabi ba sai ya zamanto kamar wato dutsen bai gama kwanciya a kan ƙasa ba har ma wasu na da'awar cewa dutse ne da ke rataye tsakanin sama da ƙasa bai zauna kan ƙasa kawai ba kasancewar ƙarƙashinsa akwai loto hakika yana cikin duwatsun da suke farfajiyar masallacin kudus to amma a yanzu shi wannan dutsen ba a fili yake ba akwai gini da aka yi a kansa an masa kubba biyu ake kira dome of the rock wato kubba da take kan dutse an mata kubba an mata abin da ake ce ma dom da ma'ana an gina samanta wanda kubba din yana da tsawon kamar kafa 67 sannan an gina shi akan dirkaki kamar guda hudu yana da kofofi hudu ta ko'ina za ka shiga cikin wannan dutsen waye wanda ya fara gina kubba akan wannan dutse hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai taba yin magana dai akan wata daraja na wannan dutsen ba saboda haka manzon allah bai taba yin umarni a girmama wannan dutsen ba ba a gina kan wannan dutse ba a zamanin annabi muhammad ba a yi masa jinka ba bi ma'ana ba a gina masa kubba ba a zamanin sayyidina abubakar hakanan zamanin sayyidina umar zamanin sayyidina usman zamanin sayyidina ali sai a zamanin abdulmalik bin marwan hijira na da shekaru 66 bayan rasuwar annabi muhammad da shekara 51 ko ka ce 56 kai kai hamsin da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da shekaru kamar hamsin da biyar sannan abdulmalik bin marwan a lokacin yana shugaban musulmai a wannan shekara ya yi umarni a gina wannan kubba kan wannan dutsen ka duba albidayatu wa nihaya littafin tarihi na ibnu kasir mujallar na tara shafi na talatin da ɗaya da tarihu zahabi tarihul islam mujallar na biyar shafi na hamsin da uku tarihul khalifa shafi na ɗari biyu da sittin da uku zamanin abdulmalik bin marwan hijira na da shekara sittin da shida ya yi umarni a gina kubba akan wannan dutsen dutsen da ke farfajiyar masallacin kudus aka gina wannan kubba ginin da ya yi ya samu shekaru ana yinsa kuma ya kashe kuɗi wajen gina kubban nan ya sa masa ma'aikata kamar ɗari uku bayan an gama gina shi waɗanda za su ringa hidimar wannan kubba da kuma masallacin kudus ƙa'ida ce dama waɗannan mutum ɗari uku da suke hidimar wannan guri idan mutum ya mutu ɗansa sai ya ci gaba da aikin da yake yi turaren da ake zubawa a masallacin kudus da wannan kubba turare ne wanda ya fi kamshi a duniya malaman tarihi suka ce in ka ziyarci kudus kai ibada ka fita ka koma garin ku duk lungun da ka gilma mutanen unguwan sai sun ji kamshi haka ma ake gane ai wannan wanda ya tafi ziyartar kudus ne ta dalilin kamshin da ake ji a jikin mutane idan sun dawo daga ziyarar masallacin kudus ya kashe kuɗi wajen gina wannan kubba Ibnu kasir ya ce lamma faraga min ha lokacin da abdulmalik bin marwan ya gama gina wannan kubban lam ya kullaha nadirun ala wajihil ardi bahjatan wa manfara duk faɗin duniya babu wani ginin da ya kai shi kyau kuma babu wani ginin da aka kashe masa kuɗi kamar shi to amma idan ka duba hoton da ake nunawa a yanzu na dome of the rock wannan kubba da aka gina akan wannan dutsen kubbar ba ainihin wanda abdulmalik ya yi ba ne wannan kin hassan eh, kin hussein na jordan ko marigayi shi ne ya gina amma hakika mutum na farko wanda ya yi gini akan wannan dutse shine malik bin marwan don haka abin ba shi da asali a sunnar manzon allah me yasa ya gina wannan kubba me yasa ya yi hidima ga masallacin Qudus a wannan lokaci ibnu kasir a littafin albidayatu wa nihaya ya kawo dalili ya ce saboda an samu sabani a tsakanin musulmai a zamanin abdulmalik bin marwan shugabanci ya kasu kashi biyu a duniya shugabancin musulmai mutanen da suke yankin hijaz sun zaɓi abdullahi bin zubair sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Shi ne yake halifanta su abdullahi bin zubair shi ke kulawa da yankin da ya haɗe tsakanin madina da makka saboda haka in mutane sun tafi aikin haji abdullahi bin zubair yakan yi hudu ba yana nuna musu kurakuran abdulmalik bin marwan yana cin sawun mulkinsa shi kuma abdulmalik bin marwan sai yana son ya hana mutane tafiya aikin haji da yawaita zuwa umara sai ya yi aiki da hadisin annabi muhammad ai masallatan guda uku ne masu daraja bayan ka'aba akwai masallacin madina bayan na madina fa akwai masallacin kudus ne fa sai ya raya masallacin kudus ya kuma kashe masa kuɗi ya masa hidima da ba a taɓa yi ma wani masallaci ba a wannan lokaci don haka labari sai ya bi ko ina a duniya mutane kuma sai ziyara ka san dan adam wani ma ba dan ibada zai tafi kudus ba abinda zai kai shi shine kallon aikin da aka yi a wannan gurin don ya karkatar da hankalin mutane su koma ziyartar masallacin Qudus su bar tafiya umara da aikin haji kasancewar ga abinda Abdullahi bin Zubair yayi إليه إنجي ابن كثير وبلغ ذلك عند عبد الملك فمنع الناس من الحج kasancewar abdullahi bin zubair mutum ne mai fasaha yana shugabantar musulmai a yankin alhijaz to yana hudu ba yana nuna musu illolin banu umayya mutanen da suke zuriyar banu umayya musamman abdulmalik bin marwan irin kurakuran da ya aikata kasiri ya ce famana an nasa min alhaji don haka abdulmalik sai ya hana mutane tafiya aikin hajji yace ce daga yanzu domin shi headquartersa tana damascus ne syria kada wani ya tafi aikin hajji fatajju mutane suka yi kururuwa suka ce baka isa ba ka hana mu ibada shi da sai ya ce to ai ga wani masallaci wanda ya tabbata a sunna cewa masallaci ne mai daraja ya masa hidima mutane sai suka koma ziyartar kudus maimakon tafiya aikin haji da umara wannan shine dalilin gina wannan kubba amma abin takaici a wannan lokaci da yawa mutane sukan makala hotunan masallacin wannan kubba da ake kiransa dome of the rock suna ɗauka shi ne masallacin kudus alhali ba shi ne masallacin kudus ba wannan alƙibla ce ta yahudawa in ji ibn al-qayyim al-jawziya don haka yahudawa sai suka yi amfani da wannan jahilcin yanzu suna tona rami karkashin masallacin kudus kokari suke su rusa masallacin kudus din saboda hankalin duniya ya karkata akan cewa dome of the rock shine asalin masallacin kudus kasancewar jama'a sun jahilci al'amarin kenan za su ci riba biyu in sun rusa masallacin kudus sun rusa wuri mai daraja a karantarwar annabi muhammad idan suka bar dome of the rock dama can alkiblar su ce sannan za su gina wani gini nasu da suke cewa wanda zai yi kama da asalin ginin annabi suleiman wannan shine kokarin da suke ta yi to wannan dutse yana da kyau jama'a su bambanta al'amarinsa da masallacin kudus idan za ka yi ziyara to ka tabbata masallacin kudus ka ziyarta ba wannan dutsen ba Don of the rock ba shi da alaka da wani babi na musulunci wanda ke nuna akwai ibada da ake na musamman na'am hakika akwai abubuwa da dama da malamai suka faɗa sun ce na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar musulmai su kai ziyara masallacin kudus kuma wannan dutse yana cikin farfajiyar masallacin kudus kenan in za ka tafi ziyara masallacin Qudus don ka tafi da nufin ka yi ibada a masallacin ba da nufin zuwa wannan dom of the rock din ba ba ka saba sunnar annabi Muhammad ba na biyu ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a daren al-isra lokacin da ya iso masallacin Qudus mala'ika jibrilu ya ɗaure wannan dabba al-buraq a jikin wannan dutse to iyakan falala da aka tabbatar kenan a sunnar manzon Allah game da wannan dutsen amma shin dan mala'ika ya daure wannan dabban alburak a jikin wannan dutse yana nuna cewa dutsen yana da daraja wannan ba hujja ba ce illa iyaka an daure dabba a jikin dutse wannan bai gwada cewa dutsen yana da wata alfarma na uku idan aka ce al-aqsa ba masallacin Qudus ake nufi kadai ba la yaqtasu bil masjid al qa'im bin nahiyati qabliyya al janubiyya da dama mutane sukan dauka wannan dutsen shine muhimmi wurin da ake kira al aqsa alhali kuskure ne al aqsa suna ne da ya game masallacin Qudus din da kuma farfajiyarsa da duwatsun da suke kewaye da shi har wannan dutsen yana cikin su don haka in mutum ya je ziyara ziyararsa ya yi ta ne domin ibada a masallaci kada ya tafi da nufin ziyartan wannan dutsen domin akwai al'adu da dama waɗanda mutane suke akan wannan dutse musamman abin ya daɗe ana yinsa tun zamanin marwan eh, abdulmalik bin marwan jama'a da dama <clears throat> in sun tafi suna ɗawafinsa yadda kasan in mutum ya je maka yake ɗawafin ka'aba mutane suna dawafin wannan wurin dom of the rock dawafi sosai bayan sun gama dawafi su je a yi musu aski kamar yadda ka san in ka tafi umra in ka gama dawafin ka'aba ka yi sa'ayi sai ka tafi ka sauke umara shine ka yi aski to haka mutane saboda jahilci in sun tafi ziyaran kudus suna dawafin wannan dutsen idan sun yi dawafinsa bayan sun gama sannan kuma sai su je a yi musu aski suna da awa cewa wai ana ganin sawun annabi muhammad a kan dutsen wannan da'awa ba ta inganta a sunnar annabi muhammad ba kuma babu hujja akan cewa annabi ya hau kan wannan dutse ne kafin aka yi mai da shi zuwa saman bakwai shi dai abin da manzon Allah ya faɗa shi ne bayan ya gama sallah a cikin masallaci sai aka tafi da shi saman bakwai shin a cikin masallacin ne a waje ne babu nassi da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad mutane suna da cewa wannan dutsen shine tsakiyar duniya suna da cewa wannan dutsen yana da daraja daidai da alhajarul aswad wanda ke jikin ɗakin ka'aba waɗannan wato aqidu ne na jahilci wanda ba su da asali daga sunnar manzon Allah don haka duk mutumin da zai ziyarci kudu sai ya kiyaye kar ka yadda ka yi dawafin wannan dutse kar ka yarda ka shafa jikin wannan dutse kada ka yarda ka sumbaci wannan dutsen wannan abu ya banta ne kawai ga ɗakin ka'aba ka'aba ce kaɗai ake ɗawafinta alhajarul aswad da yake jikin ka'aba da rukunul yamani su kadai ake taba jikinsu hadisi ya tabbata daga bakin annabi muhammad sannan alhajarul aswad da yake jikin ka'aba shi kadai ake sumbata banda shi babu wani dutse a duniya da aka ce ka sumbace shi yana da kyau jama'a su mai da hankali ziyaran kudus ibada amma fa in ka ziyarta to tabbata ka kiyaye ibadan da ya kamata a yi a wurin nan akwai bambanci tsakanin kudus da masallacin ka'aba da masallacin annabi muhammad masallacin ka'aba da masallacin madina ana kiran su harami masallacin makka yana da hurumi masallacin madina yana da hurumi amma masallacin kudus ba shi da hurumi saboda haka ba a kiransa harami laisa haraman ibn al-qayyim al a cikin al-manarul munif shafi na 87 yace lam yarid dalilun fil kitabi wala fi sunna li fadilati sakhra babu wani hadisi da ya taho imma a ayar imma dalilin ya zo cikin Alƙur'ani ko a sunnar annabi muhammad akan cewa wannan dutsen yana da wata falala babu kullu hadisin fi sakhrati fa huwa kazbun muftara duk wani hadisi da ka karanta game da falalan wannan dutsen da ake kiransa dome of the rock to ba shi da asali bai inganta ba ibn al-qayyim yace kiran karya aka yi ma annabi muhammad akwai hadisai da dama waɗanda za ka ci karo da su suna maganan falalan wannan dutse kamar misali akwai riwaya ta ibn maja hadisi na 3456 al hakim a cikin al-mustadrak mujallad na 4 shafi na 120 akwai kuma riwaya ta al-imam at-tirmidhi hadisi na 877 akwai riwaya ta al-imam an-nasa'i hadisi na biyar. wai annabi ya ce as-sakhratu min al wannan dutsen yana cikin duwatsun aljanna ko ka samu an ce duk wani rafi na duniya to yana bubbugowa ne daga wannan dutse ko kuma ka samu hadisi an ce dutsen yana kan wani rafi ne na aljanna ko ka samu hadisi an ce wannan dutsen a kansa ne za a tara mutane a ranar tashin kiyama ilaihi ardul mahshar wal manshar hadisin yana da rauni ka duba fa'ifu sunan ibn majah hadisi na 298 don haka duk wani hadisi da ke magana akan falalan wannan dutse bai inganta daga annabi Muhammad ba don haka dome of the rock ba shi da ma'ana ga rayuwar musulunci yana da kyau jama'a su gane ka yi tambaya ina masallacin kudus yake yahudawa suna da sharrin gaske sai da suka yi dabara da duk za su yi dabara shin sun haɗa baki ne da kafafen labarai na duniya koya abin yake sai Allah sai da aka wayi gari kusan sassan duniya akasarin musulmai sun ɗauka dome of the rock shine asalin masallacin kudus alhaji kuma ba haka ba ne shi wannan dome of the rock din shine alƙiblan yahud don haka mu mai da hankali cewar ai malaman farko su suka gina misali abdulmalik bin marwan tsakaninsa da manzon Allah shekara hamsin da biyar ne kadai shi ya fara gina kubba akan wannan dutsen wannan yana gwada cewa dutsen yana da daraja la lam yaf'al zalika sahaba wala tabi'un annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba babu aya babu hadisi ya za a yi wannan dutse ya samu daraja saboda haka dan wani mutum daga cikin shugabannin musulmai na farko ya aikata wani aiki aikinsa bai zama ibada aikinsa bai zama hujja sannan ba a taɓa samun wani sahabi ko wani tabi'i ya ziyarci masallacin kudus ya tafi kan wannan dutse ya shafa shi saboda samun albarka ba ga abdullahi bin umar dan sayyiduna umar radiyallahu anhuma